assalamu alaikum yanzu kuma mun shigo lesson 7 lesson 7 kuma wannan lesson din da yake yana da kashi-kashi sai zamantu shine muke kira lesson 7a kuma wannan lesson 7a din za mu yi dubi ne akan wato yadda za mu yi amfani da wasu kalmomi da muka koya a baya wurin ƙara faɗaɗa maganar mu da turanci <clears throat> kamar haka Ga misali kamar haka, I dash with my, our, your, his, her, their. To, I dash ɗin nan shi ne C. To wannan C ɗin za a iya mai gurbinta da dukkan wani kalmar da take nuna aiki a turanci. Shi sa a nan nasa I dash ba wai C ba kowane ma aiki a turanci za a iya amfani da kalmar in dai ai ta zo za a sa ta a nan misali <clears throat> i see with my eye i see with my eye ina kallo da idona ina gani da idona i see with my eye ina gani da idona we see with our eye muna gani da idonmu. We see with our eye. Muna gani da idonmu. You see with your eye. Kina gani da idonki. You see with your eye. Kana gani da idonka. You see with your eye. Kuna gani da idonku. Idan ba a manta ba a darasin baya, <clears throat> na yi bayanin cewa ana amfani da yu ne da ma'ana ko kai ko ke ko ku shi sa ko da yaushe in na kawo ta misali na kan sa lamba uku domin tunatar da ɗalibai cewa ana yin amfani da ita ne sau uku a turanci ya danganta da yanayin da aka samu kai he sees with his eye yana gani da idansa he sees with his eye yana gani da idansa She sees with her eye. Tana gani da idanta. She sees with her eye. Tana gani da idanta. They see with their eye. Suna gani da idansu. They see with their eye. Suna gani da idansu. Very good. To yanzu inda an lura da wannan, to yanzu za mayar da shi kuma tambaya. domin mu ƙara maimaita shi don a ƙara fahimta tambayar farko shine <clears throat> tun daga kalmar i to ga tambaya what do i what do i do with my eye what do i do with my eye me nake yi da idona amsa shine me i see with my eye. Ina gani da idona. What do we do with our eye? What do we do with our eye? Me muke yi da idonmu? We see with our eye. Muna gani da idonmu. What do you do with yo i Me kike yi da idanki? What do you do with your eye? Me kake yi da idanka? What do you do with your eye? Me kuke yi da idanku? We see with our eye. Muna gani da idanmu. I see with my eye. ina gani da idon da idona what do they do with their eye what okay what do i do with my eye me nake yi da idona you see with your eye kana gani da idonka. You see with your eye. Kana gani da idonka. What? Sai na biyu. What does she do with her eye? Me take yi da idonta. What does he do with his eye? Me yake yi da idonsa. He sees with his eye. Yana gani da idonsa. He sees with his eye. Yana gani da idansa. She sees with her eye. Tana gani da idanta. What do they do with their eye? Me suke yi da idansu? They see with their eye. Suna gani da idansu. To abin lura anan shi ne. idan za a yi tambaya me wannan yanayin za a ce what ko what does ya danganta what do ana yin ta ne a tambaya wadda take za a tambaya abin da yake i we you ko they sai kuma what does ana amfani da ita ne a wurin da za a yi tambaya akan shi ko he to don haka practice with the rest words yanzu a je a yi wato uh, training da sauran kalmomin nan na jiki guda 35 banda waɗanda muka yi amfani da su kowace misali ana iya cewa what do I tambaya what do I do with my ear me nake yi da kunne na what do we do with our ear me muke yi da kunnen mu what do you do with your ear me kake yi da kunnenka ko me kike yi da kunnenki ko me kuke yi da kunnenku what do they do with their ear me suke yi da what does he what does he do with his ear me yake yi da what does she do with her ear me take yi da to sai a ɗauka sai a ce misali I, I hear with my ear she hears with her ear they hear with their ear to sai a ɗauka kowace kalma a mata wannan juyin shida ya zama shi ma an yi ƙwaya biyar da muryarsa an ɗauka an turo min don in duba in ga daidai sannan sauran sai a yi a fulskap a rubutu a ɗau duk kalmomi talatin da biyar ɗin nan banda wannan kalma wato ainihin banda kalmar ido a ɗauka a yi mata wannan juye-juyen da fatan shi ma wannan darasin an fahimce shi sai a darasi na takwas nake cewa mu huta lafiya will be glad in her and often in her someone that will feel jealousy when you look at her hey na yi gargaɗin ku sa ku ji ni za ku ƙaru za ku samu fa'idar bayani kargiyar ya tutun kuɗa ku rami kara kanku kara zuriyar ku kan nizami rayuwar ku na da fa'ida ku ba ta kima ganjin motuna fakon ku kar ku ba ta dama hau kunama kan jamo zalama mai kira na dama yanzu ne kuke da dama kan kuje kiyama da kai za a dama babu kai ba a rama rayuwa tana da kima